Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da ƙara kasancewa a cikin shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku shi Ni Hauwa A. Usman Jitta nake jagoranta shirin a halin yanzu. Kada ku manta da danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment. Muna nan dai da a cikin littafin nan namu mai suna dangin juna na Sa'adatu Waziru Gombe. Idan mai sauraro bai manta ba, a cikin shirinmu na baya mun tsaya a daidai inda Faruk ya ɗebi tsarafa fati ya kai wa umman shi inda har take cewa kayan ai sun yi wa fati kaɗan ya ce to a bawa zubaida idan ya koma zai dawo zai towa da fati da wasu kayan inda ta ce a'a a bar mata kayanta idan ta dawo sai ta saka in ta za ta iya sakawa ta zaman gida da suto inda har mahaifiyar shi ta ce ya ɗibi kayan ya kai mata inda ya ɗebi kayan zai wuce ɗakin mahaifiyar shi ya tsaya a daidai ɗakin fati yana kallon hoton fatin inda har yake cewa anya ko ita ce wata zuciyar tashi ta ce ba ita ba ce ba inda ya tsaya yana kokarin tantancewa ce ce umman shi ce mace cikas tana faɗin me ka tsaya yi ne ka je ka aje akwati ka tsaya da akwati a nan me kake dubawa ne to masu sauraro a nan muka tsaya yanzu ko za mu ida da izinin Allah bismillahir rahim dangin juna kashi na hudu Fati na da ƙawa mai suna Abida. Sun haɗu ne zuwan ta FGGC sun shaƙu matuka, haka nan halin su ya zo ɗaya, wannan ya sa suka shaƙu da juna kuma suke matukar son juna, don kusan za a ce Fati ba ta da kawa wanda suka shaƙu duk makarantar in banda Abida. Wasu na cewa Fati na da girman kai da yanga, don tana da ilimi da kuma kyau yayin da wasu suka fahimci haka take wato halitta ne daga Allah wasu tun fati na ba su haushi har ta so ba su sha'awa tana kuma burge su wani abu da kullum take burge mutane da shi kuma take jan hankalinsu da shi shine idanuwanta da kullum suke alamshi tamkar tana jin bacci da take tafiya tamkar tana tausayin ƙasa gashi kuma jikinta na juyawa duk da ta juya shi wannan dai halitta ne daga Allah kamun kan da take da shi ne ya sa mutane cewa tana da girman kai ko da wasa ba za ka taɓa ganin fati a gurin da mutuncinta zai zube ba kuma Allah ya bata farin jini duk inda take zaune a guri to za ka ga mutane na taruwa ɗaya zuwa biyu har a cika gurin samari ko suna ɓullo mata ta ko'ina amma san fati ba ta sauraron su fati kyakkyawar gaske ce farasol ba za a ce tana da ƙiba na tashin hankali ba tana da 'yar ƙiba daidai gami da mulmulewar jiki na jin daɗi da kwanciyar hankali mamanta madaidaita ne ba su da wani girma sosai haka nan tana sa musu bireziya ne don nishaɗi kawai ba don wai suna buƙatar hakan ba Allah ya bata body da shape mai kyau gashin ta kwance yake baƙiƙirin ya kwanta akan gadon bayanta ga wasu ƙanana kwance a ƙeyarta gashin har gaban goshi gashinta ta natural ne don bata musu using relaxer sai mayukan gyara Fati tana da body irin na mamanta, fuska ko irin na mahaifinta. Wannan ya sa kamar su ta fito ta zahiri da yayinta Faruk saboda kama da mahaifinsu ke yi, sai dai shi baƙi ne kuma dogo. Yawanci kayan fati, riga da wando ne da kuma dogayen riguna 'yan Dubai, sai ko hijab different colors wa'anda asalinsu da larabawa ne. In kaga ta sa les ko wani manyan kaya ko kaya mai nauyi, to biki za ta je ka wani excursion. duk wanda ya ga fati zai tabbatar yarinya ce don duk wani abinta na yarinta ne ga tsinannen ba kamar yar goye tana shiga ɗakinta za ka ci karo da manyan tedis wanda har ɗin garan tedi ne da ita wanda ummanta ta siyo mata da ta je saudiya sannan sai kwamfuta ɗinta sai keken cd ɗinta da sauran kayan electronics sai wardrobe ɗinta da wanda kayanta suke jiki, da akwatuna da jaka site ɗin gado da madubi ne sannan sai sauran tarkacen kayan mata mabociyar sam kamshi ce gata da tsafta kamar duba gari idan ka ga gaban mudubinta tamkar shagon turare different perform designer ne masu bala'in kamshi sai lotion don zai yi ya faɗi da shafa maka basilin kai ko lokacin sanyi ne sai dai ta nemi oil mai kamshi da kuma tsada jikin bangon ɗakinta hotunanta ne biyu ɗaya da ita da yayanta faruk tana karama sai ɗayan kuma ita ɗaya ta rungume tedi tana karama sai ɗan karamin na rani makuraji sannan nata kusa da na rani makurajin yake lokacin tana fomfom wannan hoton ne ya ruɗa faruk don ta yi masifar kyau sai katon frame na ɗakin ka'awa a gaskiya duk cikin gidan nan gidan nan ba wanda ɗakin shi ya kai ɗakin fati kai ko ɗakin faruk da zubaida bai sami gyaran da na fati ya samu ba hakan ya samo asali ne daga umma komai ta gani fatinta duk shugabarta ba ta wasa da addininta wannan ya sa umma take ƙara santa kun dai da fati ɗabi'arta take da yadda take sai wani abu da na manta wanda ban faɗa muku ba shine fati ta tsani kyaliya ko girman kai in dai kana da wannan halin to ko kusa ba za ku taɓa haɗa gari ba za kuma ku raba gari kamar na faɗi muku faruk dogo ne amma baƙi haka ba shi da sirantaka amma za mu iya cewa yana da faɗin ƙashi wannan ya sa jama'a ke mishi ganin kamar mai kiba? yana da dogon hanci ba shi da gashin baki sai saje da ya kwanta a gefen furkarsa wannan ya samo asali ne saboda shi ba fulatani ne gashin kanshi kwance yake ba abin da ya fi burge mutane da faruk sai gashin gidansa da ya kwanta haka dan ya taru da yawa ga tsayi ba za mu iya cewa faruk yana da wani masifar kyau ba sai dai tsabar kwadini da farin jinin da allah ya bashi a gaskiya wanda bai san halin faruk ba zai yi wuya ya iya zama da shi yana da kamun kai har ya yi yawa wannan ya sa mutane ke kiran shi da mai girman kai hakanan abu ne mai matukar wahala kaga yana ta dariya duk abin da aka yi iyakarsa dai murmushi wannan yasa suke yawan faɗa da habib sai kai ta surutu ba sai kula ka ba in yayi kokari ya faɗi kalma ɗaya zuwa biyu dan shi mutum ne da baya son yawan magana haka baya son damuwa sau da yawa yana da na sanin mai yasa ya karanci likita saboda ya tabbata kullum zai kasance cikin hayaniya da damuwar jama'a maryam doguwa ce kyakkyawa wankan waɗa. mai haƙuri ga son jama'a Haka hakanan akwai taimako duk wani abu da take da shi duk kyanta duk kuma tsadarsa bai fi ƙarfin ta bayar da shi ba tun ba fatinta ba komai ta gani fatinta hakanan ita ma komai ta samu yayi maryam ɗinta al'amin fari ne ta kyakkyawan gaske san kowa ƙin wanda ya rasa hmm, kyan ma kun sani ba sai na faɗa ba kyawun al'amin sai ka ce wani mace ga son addini tausayi rashin son danne haƙƙin wani haka yana da yawan fara'a saurin sabo wannan shine sa sai dai kash duk wannan irin kyan na al'amin ba shi da tsayi sosai haka nan ba za a ce mashi gajere ba Suleiman baƙi ne amma ba baƙi ƙirin ba yana da kyau irin kyan nan da ba na lokaci ɗaya za ka gane ba sai ka daɗe da shi muna iya kiran wannan kyan da ɓoyayyen kyau mutum ne mai van dariya haka nan mai sauƙin kai san ba shi da tashin hankali sai tsokana da zole ya tsiya da Allah ya mishi tun lokacin da faruk ya ga hoton fati shi kanshi ya rasa mai yasa yake son zuwa ya tabbatar ita din ce ko ba kuma ba ita bace ba irin hoton nan na indiyawa ne sai dai kuma kash duk lokacin da ya niyyar zuwa sai umma ta mishi cikas saboda sai an wuce ɗakin umma kafin a je ɗakin fati sannan sai na zubaida kullum sai ya je zai ci karo da umma sai ya so mai yan kame kame yana so su sannan ya koma ganin haka ya canza shawara yana faɗin wai me yasa na damu da ita ne shi dai ya yi shawara da ba zai ƙara zuwa ɗakin ta ba ba ma zai ƙara zuwa saman ba idan umma ta sako sa daga gaisawa lokacin pop wato fof ɗin al'amin ya iso ana saura kwana uku maryam ta dawo saboda ta tafi tare da 'yan gidansu nan ta yi wa fatiwa ta gsm ɗinta ta sanar da ita cikin kwana uku za su je fof ɗin al'amin Kullum Faruk suna tare da Maryam, amma fa ita san ba ta san da soyayya ba, shi kuma muskilancin shi ya hana shi faɗa. Ko da yake a faɗar shi wai shi ba wata soyayya da za ta hana shi sakat har sai ya furtawa mace yana son ta, wai sai dai ita a ce tana sai dai ita ta ce tana son shi. Kuma tun da an ce an ba shi Maryam tun suna ƙananan yara, ila ita ma ta sani. In ya so lokacin bikin za a ɗaura aure shi kenan. To shi wani ma soyayya zai yi dan ƙanwar shi kullum tana tare da shi. Tun da Maryam ta yi mafaci waya, batun pop ɗin hankalinta ya tashi ta rasa wani karya za ta yi ta samu ta yi exit ta fito daga makaranta nan dabara ta faɗo mata koyaushe fati ta shiga murza ido wai irin ta na ciwo daga student har teachers duk sun sani gashi tana rike da mukamin health free pets ranar pop ɗin fati ta rasa ya za ta yi ta fita nan shawara ta faɗo mata ta ɗauko rob ta lafta a idonta nan da nan suka yi ja sai hawaye abida ce ta ganta take faɗin yanzu dama fati da gaske kike da gaske dai sai kin fita ta kwashe da dariya suka tafa ta ce wato dai kin rantse sai kin je ta ce yayi bature guda yayi bature ne fa amma a ce ban je ba dole sai na je in Allah ya yarda Fati ta isa principal office ido ya kumbura sai hawaye nan da nan principal ta rude ta ce my baby washe irin ke haka nan fati ta ƙara gwalalewa a jikin kofa ta ce wallahi momi ni ma da safe na tashi na ga yayi haka ta ce to maza shirya na kai ki gida fati ido ya daina fata ta ce a amomi kin ga kina da aiki akwai friend ina library prepaid sai ta raka ni ba sai kin je kin wahalar da kanki ba principal ta ji daɗi ta ce wallahi fati duk ranar ko gama makaranta ba wanda zan yi irin ki. ga ilimi ga hankali ga nisan tunani nan principal ta aka kira abida da kan da ta rubuta masu exist ta basu a gaskiya principal tana mugun son fati da yawa saboda kokarinta ga ilimi don kuwa idan sun je debate fati ke ɗauko musu na ɗaya a gaba ɗaya makaranta tun a hanya fati ta murja idan ta ya washe ba su zarce ko ina ba sai tashar mota duk da uniform ne a jikinsu amma sare ta ki su bi gida saboda ta san sare za su haɗu da umma kuma umma sai ta yi mata faɗa ta lalaba schoolbag ɗinta don neman dsm ɗinta amma shiru babu ta yi zogon tsaki ta manta shi a lokarta don kuwa bata cika kunna shi ba saboda karatu Fati ta kalli agogo sha ɗaya saura haushi ya kuma kama ta wanda ta san sun gama faretuwar haka ta ce wallahi abida na daɗe ban ji haushi irin na yau ba na yi misin ɗin faret ɗin yadda nake sai in ga yaya bature yana faret na san wallahi sai na yi kukan daɗi kayan haushi amma wai ban gani ba kawai sai fati ta fashe da kuka abida ta ce wallahi fati kin cika sakalci to me na kukan yanzu haka kila har su kai karfe uku ba su gama ba ta san halin mutuniyar tata sai ta tara musu jama'a za a zata mutuwa aka yi musu hankalin maryam sosai ya tashi don gashi ko har an tashi Fati ba ta zo ba, gashi ta yi tuturayen ɗin nan ba ta a kashe, ya batu da dai bai ji daɗi ba, duk da kasancewar ranar farin ciki ne a gunshi. Faruk ya lura da su, don haka ya ce, wai me yasa kuka wani ɓata rai, kai, kai fa yau ranar farin cikin ka ne, mu kuma nan da kake gani duk 'yan taya kamar na ne. Habib ya ce, shi ne ai na ga sai shan wani kamshi yake ko don umma bata zo ba ne sanin kanka ne su umma ba za su yarda su zo nan gurin ba maryam ta ce wallahi yayi habib ba rashin zuwan su umma ba ne mun yi da fati a kan za ta zo amma ba ta zo ba ko ba a bar ta ba ne oho na san duk inda take tana cikin damuwa dan kwa ta ci buri akan pop din nan na al'amin faruk ya harare daga ita har al'amin din yana faɗan dama kan wannan ne kuke ɓata rai to allah ya kiyaye muku muran ta ɓata rai tana faɗan dama allah ai ya kiyaye mana ai faruk ya ce ni kike gaya wa haka ko rashin kunya zaki ma za ta tanka al'amin ya kalle ta ya ce Maryam ban san ki da rashin kunya ba nan ta yi shiru gami da ɓata rai Habib dai sai ba su haƙuri yake yi gami da nuna Faruku fansa Faruku dai ɓata rai ya bar musu gurin ya nufi mota yana cewa Habib ka zo mu tafi ya ce a'a ka je dai ni kam ina nan ya ce oke to ni da ma gobe ai zan kara gaba don haka mai sallama ana Habib ya yake sauka lafiya kuturu sarkin zuciya A nan Al'amin ya bi shi yana ba shi haƙuri, ya ce, Kar ka damu Al'amin, murna na zo ta yaka, tunda na gama na tafi. Ya shiga mota yana shirin kunna ta, ya jo ta zazzaƙa murya tana kiran, Yaya Maryam, yaya Al'amin, duk da bai ga fuskar ba ya san ita ce fati ganin yadda suka rungume juna da maryam suna juyi ya tabbatar mishi da irin ƙaunar da ke tsakaninsu ba kaɗan ba ce yana wangama da baki bai san yaushe al'amin ya bar gun ba sai hango shi a gunsu suna murna ganin fati ɗin duk ƙoƙarin da ya yi don ya ga fuskarta bai samu dama ba nan sai ji tamkar ya je gun to amma fa yanzu suka yi faɗa da maryam ya je kawai ya ja motar shi ya tafi uhm, yana hanya amma ya rasa bai yasa yake yawan tana da zakamai ya Fati? duk da zama da ya yi a cikin turawa da different people bai ji irin wannan zazzakan muryar ta ba ko fati bata samu komai ba sun ɗauki hotuna ba adadi inda aka gabatar da habib a matsayin abokin al'amin Aham, Habib dai ya san Fati ta fi Abida kyau nesa ba kusa ba, don ku duk yadda yake jin labarin ta wuce nan, to amma dai ya fi sa ran shi akan Abida, don ita ma kyakkyawa ce, saboda ya san Fati dole a samu mai rabo a cikin 'yan uwanta. Sun baro al'amin a Zariya. inda su kuma suka shiga mota ɗaya habib maryam da fati da kuma abida fati da maryam suna baya ne saboda a cewar su ba za su gaji da taɗi ba abida da habib ko sun sa musu ido suna mamakin irin shakuwar da ke tsakanin su yayin da su ma suka ƙulla tasu hirar wasa-wasa sai gashi soyayya ta shiga tsakani makaranta suka mai da su fati da direct sannan suka wuce gida a wannan daren duk da faruk ya soya ba maryam haƙuri ta ƙi haƙura sai da kyar ya samu ya lallaba ta ta haƙura washe gari ta koma ita ma makaranta shi kuma ya bi jirgin dare ya ɗaga ya koma da sharaɗin idan ya dawo ba zai ƙara komawa ba bayan shekara ɗaya alamin ya ta sa an tura shi lagos sai dai yanzu haka yana cirin tafiya wani kwas na shekara biyu a america shi da wasu cosmet ɗin shi hakanan in sun gama za su taho da wani jirgin ruwa zuwa nigeria. maryam tana nan tana fama sai dai ita ma tana gab da gamawa Alhamdulillahi Faruk ya dawo, hakanan Habib, duk da iyayensa suna gina mishi gidan kanshi haɗe da asibiti, wannan bai hana shi neman aiki ba, ya tura takardunsa Maiduguri da Legas sai zaman jira. Tun daga makaranta take murna da ta daɗe ba ta yi ba, sakamakon gama makarantar ta sakandare da ta yi a yau ɗin nan. Hakanan gidansu ba san satin nan za ta gama ba, kuma ta ki aika musu, don ta ba su mamaki school box ɗin da take cike da student kowa ana bi ana sauke shi sai da aka sauke abida tukun aka sauke fati kwallo baba ira kira ta suka fito da matar shi abu suka gama haukansu a nan kofar gida ta yadda jaka da komai nata ta yi cikin gida tana kwalawa umman ta kira umma umma na gama makaranta umma umma na gama fa Dukkanin su zaune suke a falo gidan alhaji abubakar kowa da kowa na nan yaye babba ce kawai da maryam basa na?' hatta suleiman na nan sai ko faruk da ke ɗaki yana sharar baccin shi da sauri umma ta tashi da gudu suka rungume juna ita da yar umman ta wato ta dawo fatinta fatina kin dawo kin dawo amma baki turo mana ba ta ce umma ina son in ba ku mamaki ne sai dai kawai ku ganni kawai ihun fati ne ya tashe shi a hankali ya daga labule ya hango mahaifiyarshi da wata yar kyakkyawar yarinya rungume da juna lokacin Lokacin da ya ji Umma na kiran Fati ya tabbatar mishi da cewa wannan ce Fatin. Yaushe ma zai manta da wannan zazzakar murya. Lalle kam yau ya ga 'yar gata ya samu kanshi da ya laɓe yana bin duk inda Fati ta yi da kallo. abin mamaki ma yake bashi mahaifinta tamkar ya haɗiye ta mahaifiyarta ce kawai ya ga ta ɗan kara ta ɗan tsugunna shi dai yana ganin ikon Allah kan yi ankara an cika dining room da abinci wai duk na 'yar gata fati ne haka nan a baki suke bata ita kuma sai zuba shagwaba take nan kuma ta ci gaba da labarin makaranta tana faɗin in Allah ya yarda duk a gida za ta ga kowa da kowa kowa ya mata alkawarin kyauta mai tsoka da zai bata al'amin ya ce ni kam jirgin ruwa zan saka ki mu tafi abroad fati ta kwalalo ido tana faɗin la asiri ina tsoron jirgin ruwa sai dai wannan sai dai ku sojoji ta ce tukunna wani ƙasa za a tura ka ki ce dai aka tura ni wai an riga an tura ka to ina aka tura ka yaya bature ya ce america ne just shekara biyu ne la yanzu ya yi bature sai na yi shekara biyu kafin in ƙara ganin ka gaskiya kafa ta kafar ka suleiman ya ce umma da abban fa ta juya ta rungumi umma tana faɗin ta wane ni in bar umma na ga yayan Maryam dina ai sai ma na je Maiduguri insha Allah wayo yar uwa ta rabin jikina Faruk shi dai mamaki ya ishe shi shi wani irin su ake mafati a family din su duk girman ta ga ta a tsakanin abba da mama ko da yake yarinya ce karama ai har yanzu a wajen shi yana cikin tunani ya duba bai ganta ba a hankali ya haye step ya bi su wani abin mamaki fati za ta yi wanka amma sai da ta da tawul sun fi guda goma tukun ta ɗauki guda ɗaya nan ma wai sai umma ta wanke mata baya sai da umma ta yi mata jan ido tukun ta shiga wankan garin umma za ta fito yasa ya bar gurin da sauri tana ba da baya ya dawo shi kan shi ya rasa mai yasa yake leƙa fati shin burge shi take ko mamakin ta yake ko ma dai me shi bai sani ba kawai sai ji yayi wani kamshi ya bugi hancin sha sai ya take da bakar shimi Ya cinya subhanallahi tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya halicci wannan sura hakika faruk ya ga kyakkyawar surar da bai taba mafarkin ganin akwai ta a duniyar nan ba ya tsura mata ido don shi kanshi bai san me yasa ya kasa ɗauke idon shi daga kanta ba ta buɗe wardrobe ɗinta kaf kayan wardrobe ɗin ba wanda fati ba ta sa ta cire ba lalle rashin duka na damun wata umma ta kalli ta tana faɗin fati albishirinki ta ce goro da saurinta la umma shafin kika yi min kaya kika siyo min sababbi umma akwatin mai kyau wallahi fati ta faɗa tana bin akwatin da ke hannun umma da kallo umma ta amsa tsarabar yayanki ne yaran ta tambaye ta kina jin labarin yayanki faruk ta cafko umma eh eh kar da ya zo ina sukul umma umma ya zo ne ya zo mana fati ta cije yatsa na ji haushi wallahi ban ga masoyina ba zuciyar shi ta tsinke masoyina ya maimaita nan ya jiyo murya tana cewa umma ba shi ne aka ce ya so ni ina karama ba komai yana yi min har ya tafi karatu ya banni kuma tun daga nan bai dawo ba shi yasa nake son ganin shi ayya maryam ta ban labarin shi ashe har yanzu yana so na tun da ya kawo min tsaraba mai yawa haka umma yi dariya ta ce to faki wace amsa zan baki a cikin duka waɗannan tambayoyi da kika min su a jere yanzu dai ki sha kuruminki don ku yayanki ya dawo yana nan Fati ta ce, Allah umma ta faɗa tana buga tsalle ta runguma umma ta ce, zan je in gaida shi in tambaye shi yana so na har yanzu kin ga sai ya maye gurbin yaya bature kafin ya dawo ko umma na. Umma ta ce, amma fa yana bacci sai ya tashi. Fati ta ce, bari ki ga in sa kayan sai na je na tashe su sai ya ga na sa kayan da ya kawo min na san sai ya ji daɗi irin na yaya maryam in ta bani kaya ta ga na sa sai ta yi ta murna Umma ta ce, Ni kam dai zan je in lura da masu aikin girki, ki yi ta fama ke kaɗai, amma fa ina tabbatar miki sai kin tattara karin nan da kika zubar duka. Ta langaɓe tana cewa, Haba Umma, Umma ta ce, To waye zubar miki? Allah Umma ba zan ƙara ba. Fati ta ce, Maganin ki zan yi, kin ga yau na dawo fa Umma, kuma kuma kuma sai kuma ta yi shiru. Kuma mi in ji Umma, kuma fa na ciwo yake, Fati kenan Allah ya sawwaƙe miki zan turo zuba da ta tattara miki amma an kika sake za mu gamu ta runguma umma tana ta canki umma na nan dai umma ta fita ta barta ta hau gwajin kayan akwatin kayan yayanta ya laɓe cikin labule umma ta wuce ƙasa ta dinga ci gaba da kallon fati lallai ya yarda da maganar su maryam da suka ce dole mutum ya so fati ya kuma so zama da ita domin ita a basso ce numfashin shi kusan ɗaukewa yayi da ya hango ta sanye da wata rigar jeans daga saman rigar a tsoke yake sai kuma daga ƙasa ya bude iyakacin rigar gwiwa haka nan ba ta da hannu sai wani white body hawk yayin da ta kama ƙugunta sosai ta gama kwanaranta a gaban madubi har za ta fita sai ta hango hoton rani mukuraji ta kalli hoton ta yi dariya ta ce i'm so sorry my dear rani kin ga har na dawo ban kalle ki ba Na manta ni, saboda yayana ya dawo. Ina son in je in yi welcoming ɗinsa. Kin ga a cikin kayan da ya kawo min na sa wannan na san ke ma kai kayan ya yi miki kyau ko kuma kin ga yayana ya iya choice ya iya zaɓa min kaya. Ok yanzu dai bari in je in gan shi sai na dawo. Bye my sweet Rani. Cikin sauri ya nufi ɗakinsa ya yi lamo kamar mai bacci. Ƙuruciya dangin hauka. abin da yake faɗa a ransa kenan ta sauko ƙasa ta nufi ɗakin yaya bature yana ta faman shiri zai fita ta kira sunansa yaya bature yana sunkuye yana ɗaura igiyoyin takalmin shi ya ɗago kai ya kalle ta zuciyar shi ta bada dam ya ƙura mata ido ganin yana kallon ta yasa ta so ma jujjuya mishi jikinta ka gani ko kayan da yaya faruk ya kawo mini ne na ga kana kallo na yi kyau ko girgiza kai yana murmushi ya ce kin yi kyau sosai fati ta ja hannun shi zo mu je ka raka ni gun ya faru in je in yi welcoming ɗinsa don Allah har sun kama hanya za su tafi ya ja ta ya tsaya ya ce ko ɗan jus ba za ki haɗa masa ba fati ta juya da sauri tana faɗin Hmm, haka ne fa kuma ko yaye bature gara da ka tuna min wallahi mu je na haɗa masa ko kuma ka jira ni anan ya ce mu je dai kin gani sauri nake zan fita Minti goma sun gama hada jus da snacks ɗinsu, kasancewar akwai komai, haka dan babu abin da babu na electronics, wannan yasa suka gama da sauri, ta sa a kan plate mai zurfi, sannan ta sa jus din a cikin jug, ta dauki kofi ta saka a kan tire, ta jawo hannun yaye baturi, ta zaunar da shi, yayin da ta ɗauko snacks din ta ce, yaya gashi haɗi da mika masa jus din bude bakinka in baka.